I'm telling the whole world to hear. Only referendum will stop the agitation. We can never stop the agitation. They will give us the referendum. Whatever they like let them do. They can kill us all. We are ready to die. Irin hayaniyar da ya auku kenan a kotun tarayyar Abuja inda mai shari'a Binta Inyako ta yi zama domin ci gaba da shari'a tsakanin gwamnatin tarayya da haramtacciyar kungiyar 'yan awarin nan ta IPOB wanda Nnamdi Kanu yake shugabanta. Bayan an kwashi tsawon lokaci har na awa uku, Nnamdi Kanu bai bayyana a kotun ba. Abin da ya sa lauyarsa Ifeanyi Ejiofo ya ce akwai damuwa. Ifeanyi Ejiofo ya ce mun shaida wa kotu cewan dole ne shugaban rundunar sojojin Najeriya Tukur Yusuf Buratai shi ne zai bayyana mana inda Nnamdi Kanu yake. Domin tun da ya kai su mame gidan su Kanu a ranar sha hudu ga watan jiya har yau ba mu san inda Nnamdi Kanu yake ba, ban san ko wanda nake karewa yana raye ko kuma ya mutu ba. Sai dai lauyan gwamnati Shu'aibu Labaran ya nemi a ɗage shari'ar tunda lauyan Kanu ba zai iya gabatar da shi ba. Abin da ya faru shi ne wadda ake tuhuma wato Nnamdi Kanu kotu ta bada belinsa saboda ya je jinya na rashin lafiya. An waye gari yau za a yi shari'a sai bai bayyana gaban kotu ba. To kamun nan kuma akwai wadda suka yi belinsa musamman kamar sanato yana ya hakot a baribe wadda doka ya nuna cewa idan bai zo kotu ba to shi yana da haƙƙi ya kawo shi gaban kotu in ya kya ya kawo shi ya yi sarandarin ɗin shi sannan kuma in baya so ya tsaya a matsayin shawati ɗinsa sai ya ba da sanarwa a kotu ta janye shi daga shawati amma kaga duk wani abubuwan ba su faru ba to shi yasa muka kai kukanmu gaban kotu cewa tun da shi inam dikano ya kasa zuwa kotu Ko kotu ta yi ribokin bel ɗinsa ko ko ta sa su waɗannan wanda suka tsaya mai su zo su rufana gaban kotu su faɗi dalilin da ya sa shi kanun baya kotu. Kotu ta ɗage zaman shari'ar zuwa ranar ashirin ga watan gobe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.